فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون duk wanda ya aiki nagari a cikinsu kuma ya yi imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira to babu musu dangane da aikinsa na kwarai Allah zai gode masa akan aikinsa ya ruɓanya masa ladansa wanda zai same shi a cikin littafin aikinsa a ranar da za a tayar da shi sai ya farin ciki da shi.